jama'a assalamu alaikum yau za mu fara takalar batun malam lawal abubakar ne wanda wani ɗan kwangila wanda ya fi shi ƙarfi da kuma sanin mutane musamman ma alƙalai ya kwace masa gidansa na gado ko kuma yake ƙoƙarin kwace masa saboda dai shi lawal abubakar ɗin baya da ƙarfi ko bai san manya ba wannan gidan yana wata unguwa mai suna mai tama a cikin abuja Sunan wannan ɗan kwangila da ke ƙoƙarin ƙwace ma Lawal Abubakar gidansa shine Idris Usman. Idris aboki ne ga wani yayan Lawal Abubakar wanda ya rasu, wanda suka yi harkar kwangila tare. Yayan Lawal ɗin shi ya ba Idris aron wannan gida domin ya zauna kafin ya samu nasa. Daga bisani da Lawal ya buƙaci gidansa sai Idris ɗin ya yi musun cewar ai gidan nan nasa ne. domin haka sai lawal ya shigar da ƙara a wata kotun yanki a buhari inda ya nuna takardunsa na gado da na yadda mahaifinsa ya mallaki wannan gida kuma kotu ta gamsu cewar lallai wannan gida na lawal abubakar ne don haka ta ce a miƙa masa haƙƙinsa to amma wani abin mamaki sai daga bisani shi idris uthman ɗan kwangila ya ce ai kotu ta bashi wannan gida aka bincika sai aka gano cewar ashe wai wata babbar kotu ce ta yanke hukunci a shari'ar da wai shi lawal abubakar ɗin ne ya shigar kan cewa a ba idris usman wannan gida abin mamaki a nan shine shi lawal abubakar ɗin an riga an mallaka masa wannan gida tun a kotun yanki ta buhari amma aka ce wai ya shigar da ƙara a babbar kotu abin da ya ce bai taba sani ba bari na koma gefe mu fara jin yadda aka ƙulla wannan zalunci. assalamu alaikum sunana lawal abubakar yaron late alhaji abdu abubakar ina zama a kefi kofar fada nasarawa state yawwa to akwai ah, bayanin da ka zo da shi nan sashen wasu na muryar amurka musamman ma wannan shiri na ah, ciki da gaskiya kan wani cin amana da aka yi ma da ya shafi gidanka na gado ah, ko za ka yi wa masu sauraro bayani dalla-dalla mai faru eh gidanmu na gado ne da babanmu ya rasu a nan maitama abuja to bayan ya rasu sai shi yayana a marigayi a amadu abubakar ya kawo abokinsa mai suna idris othman ya zauna a wannan gidan a abuja shin tukuna kafin mai nisa a gidan a ma a wani layi yake kuma ko kuma cikin rukunin waɗanne gidaje yake gina eh, madera street ne kuma gidaje ne wanda marigayi babana ya gina nan mai tama eh, sunan mahaifin a marigayi alhaji abdu abubakar to da idi ya zo ya zauna a gidan ni kuma na kasan wajen na karatu bayan na dawo ni ma na samu dan zauna a gidan kamar na wata guda sai na dawo kafi tafiya na tafiya tafiya na tafiya idris ne na gidan amudu ma yana zama a gidan kafin ya gyara wani gida nan kusa da nawa din a gaba kaɗan wani lokaci sai na samu ya na ce mishi ya maganan wannan gidan nawa sai ce in ya gyara wannan da zai koma ni zan koma wannan gidan amma abokin shi na zama a ciki Shi kenan sai na ci gaba da zama a nan kifi abuna ana nan ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya dai sai yaya na kira wani rana shi Ahmadu din sai mun bayani akan cewa gashi fa suna rikici da Idris akan wannan gidan nawa shin kafin ka dawo ne mahaifin naku Alhaji Audu Abubakar ya rasu ko sai bayan da ka dawo a'a kafin in dawo shine ya rasu kafin in dawo don da ya rasu ina can kasan waje din ma da bai da lafiya mun zo nan gida najeriya kafin har allah ya masa rasuwa 1992 mm-hmm. to bayan rasuwarsa an yi rabon gado kenan shin kana nan lokacin da ake rabon gado ina nan amma na yi samu matsalan hatsari mai tsanani an yi rabon gado ina kwance a asibiti na kaduna ana kiran shi sofenal hospital a lokacin wato ma'ana da aka yi rabon gado ne ke ka samu rabo na gida a wannan layin na mai sunan layin marketing a madera street madera ta mai tama imani estate eh na san imani estate to abinda za a fahimta eh, bayan mahaifinku ya rasu an yi rabon gado an baka gida a tunanin da za a yi gida dai ya kamata yana hannunka ne a yi eh haka yake gida ya kamata yana hannuna ne to amma mutuncin da shi yayana ke da tare da idris din kuma na mishi bayani ya kuma gaya mu akan cewa idris dan zauna a wurin ko baka ba kafin allah ubangiji ya sa ya samu nasa gidan ya koma abin da za a so a sani an ba da an raba gado yanzu an baka ɗaya daga cikin waɗannan gidaje din daga nan sai me faru daga nan sai shi yayana ya sa wani a cikin gidan abokinsa idris othman wato yayana amadu abubakar kenan ya ba abokinsa idris Othman ya zauna a gidan shi ma yayan naka yana da gida a unguwar eh, yana da gida to shi me yasa bai sa shi abokin nasa a gidansa ba shi a lokacin ya gaya min akan cewa in ya gyara nasa ko baka ba zai koma ka ji shi abin da yayana ya gaya min kenan in ya gyara nasa zai koma to bayan ya gyara nasa din ya koma ko baka ba still idris othman din abokinsa yana zama a wannan gidan nawa sai na masa magana ya magana nawa gidan sai gaya ma kan cewa in dai Idris ya samu nashi gidan ko baka ba zai bar wannan gidan ce to ba damuwa tunda abokinka ne to Idris ya samu nashi gidan don na jance yana da gida ma a Sokoro amma bai fita ya bar wannan gidan ba sai na samu yaya na mishi magana sai ce zai fita to daga baya kuma ban ga fitansa ba sai na kira da wani lokaci yana gaya min cewa gafan da suke suke ciki da Idris akan maganan wannan gidan na ce to ya kaga yanzu za a yi ko baka ba sai na kai shi kotu da na kai shi kotu allah kuma ya taimake ni gidana ya dawo hannuna wace kotu ka kai kara ma'ana shi yayin naka wato ka gaji daidai barar abokinsa na zaune a gidan kenan sai ka ga ya dace ka kai yayan ka uwa ɗaya kila uba ɗaya kotu eh haka ne dalili kenan don na kai shi kotu akan in karbi yanci na ne kuma shi ya gaya min ga halin suke ciki tare da idris na haka shi ma bai ji haushin kara da ka kai shi wakil eh to ko ya ji ko bai ji ba ban dai sani ba amma dai mun je kotu da shi kuma kotu ta bani gida na. wace kotu ce kake wannan gar a buhari ofa area court buhari muna ji daga nan gida ya dawo hannunka kotu ta baka gida me yasa baka je ka karbi gidan ba eh na yi kokarin je karwa amma kullum na je wurin sai ga security security men a gidan to ni kuma maimakon in je in employing yan sanda ko wasu su zo ban dai san ya ne ne ya kamata in yi ba don dai na samu judgment ne ni na ganin kawai ya kamata kawai zan shiga na ne daga nan kuma sai na ga abun na neman ya zama wani abu daban sai na shiga bincike na sa na samu lawyer ya rubuta mishi akan cewa ya bar gidan ko baka ba bai bar gidan ba ya ce wai ai kotu ta bashi gida ta ina kotu ta bashi gida muka shiga bincike har muka zo muka samu cewa wai ni na kai kara kotu wani na kai shi kara kotu akan wannan maganar gida na ce wani kara ba an kammala shari'a a kotu ba an baka gida mai kawo maganar kotu kuma yanzu yi eh to ai sani masani baban ya daure min kai ni na riga na kara ban gida na sannan kuma shi Idris Othman na gaya min akan cewa wani na karan shi a wani kotu kuma kotun ta bashi gida na ce to aje a shiga bincike lawyer na yi bincike bincike ka zaka samu papers wanda duka an samu forgery ne ba wani karan Idris din da ni na yi da kuma na yi karansa ai da na a harin ko a kotu ko a gani a kotu akan ni na yi kara na je na ga su takardu wanda ba haka ba bayan na ga wannan takardun da ba haka ba sai na ce ah to abin da za yi wannan lawyer ga fa abun da ka gani ga kuma abun da ake ciki saboda haka nan ka sake rubuta ma wani alƙalin da ya ba shi Idris wannan gida a nan kotun a high court a nan mai tama sunan alƙalin Ayu Bello shine CJ sai aka rubuta aka shigar da magana kotu kusan shekara ɗaya da wasu watanni kenan muna zuwa kotu sau ɗaya alƙalin ya zo har yau ka ji amma shi kenan game da maganan wannan gidan na <clears throat> number 50 imani madara street imani estate abuja har yanzu alkalin bai zo ba sama da shekara guda maganan kenan mu je a ce baya kotu sau ɗaya ya zo ya za alkali yana aiki a ce sau ɗaya ya zo kotu kai mai ka lura yake faruwa kin eh ni na lura akan cewa shekara guda akan magana alkali bai zo kotu ba sai sau ɗaya to ina gani akwai haɗin baki tsakanin shi da shi idris osman din saboda duranan ranar zuwan mu duran da kes ina ke wannan kotun alkalin baya zuwa wato ma'ana shari'ar ka ce baya zuwa amma ba wai kotun ne baya zuwa ba a ba wai kotun ne baya zuwa ba ranar da shari'a na shine bai zuwa kotu so ɗaya ayu bello wanda shine alkalin wannan kotun ya zo so ɗaya masu sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin mu ci gaba da jin bayanan yadda ake kokarin kwace ma malam lawal abubakar gidansa na gado wanda yake titin madera a imani estate a gundumar mai tama a cikin abuja a madadin nasiru adamu el hikaya ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya.